wa ala alihi wa sahbihi wa man a bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da wani lokaci a cikin wannan shiri mu kai muke jira bakon mu da muke ta dakonsa tsawon shekara ɗaya muke ta addu'a Allah ka kai rayuwar mu zuwa ga Ramadan gashi muna gabda wannan bako mai albarka da shi muke ta jira a koda yaushe domin haɗuwa da shi da kuma yin aiki nagari domin neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ƙoƙarin kankare mana zunubai da tausaya mana da muke nema Allah ta'ala ya yi a cikin wannan ibada mai albarka da muke tinkara ta ibada ramadan muna cikin ba da shawarwari ta yadda za mu tinkari wannan wata mai albarka a tsakaninmu da sauran 'yan uwa musulmi gaba ɗaya don mu gudu tare mu tsira tare in ba manta ba darussan mu da gabata mun ba da shawarwari ga wanda yake shirin tinkara wani ibada ta ramadan wanda shawarar mu ta gaba ita ce ya kai dan uwa musulmi ka iya iyawarka ka yi kokari ka ga cewa ka tanda halal domin buɗe baki da halal a cikin wata ramadan ba hikima ga mutumin da zai sha wahala tun asuba har zuwa faduwar rana yana ibada ramadan amma kuma ka zo ka yi buɗe baki da abin da ke haramun wanda Allah ta'ala bayan su yi iya iyawa ka nemi dukiya ta halal wadda za ka shiga ramadan da ita ya zama duk abin da kake yi kana yi ne da kuma ƙarfinka da kake samu da wannan ibada ta ramadan ya zama halal kake ci ku duba kafirai na ƙurashawa yayin da ɗakin ka'aba ya rushe suka zo za su sake gina ɗakin ka'aba sai suka ba da shelar cewa wannan aiki ne na Allah aiki ne na kusanci zuwa ga Allah kowa ya je nemo halal kada ka dukiyar giya ko ta mushe ko ta riba ko ta sata ko kwace ko na makamancin haka a nemo tsantsar dukiyar halal ƙurisha larabawa suka tara iya abin da su tara dukiyarsu amma ba su iya tara abin da zai ba su dama su iya gina ɗakin ka'aba ga baki ɗinsa ba wannan yasa suka iya cire wannan hijir ismail din dan wannan zagayen da muke gani a gaban ka'aba duk a cikin ka'aba yake amma saboda dukiyarsu ta halal ba ta kai su iya gina shi gaba ɗaya ba sai suka cire wannan wajen suka yi iya abin da za su iya yi saboda su kusanci Allah subhanahu wata'ala da dukiya ta halal haka nan ya kai dan uwana musulmi ya ki uwata musulma mun iya iyawarmu mu ga cewa mun shiga wannan kwanaki masu albarka da dukiya ta halal wadda za mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da mu da dukiyar halal kar mu yadda mu ci haram kar mu yadda mu ci abinda za mu zo muna da na sani a gobe Haka nan mu yi ƙoƙarin tana dukiya don mu ci yadda masu azumi a gobe azumi idan muka fara shi azumi yayin wa musulmi dama ce ta samun lada dama ce ta samun albarka dama ce ta samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ciyar da dukiyoyinmu ga mutanen da muke tare da su na kusa da na nesa baƙi da waɗanda suke da ɗeku ko gama gari mu ciyar da dukiya mu fito da ita yadda muke jin daɗin ta jikinmu mu ciyar da masu azumi da ita ɓoye dukiya da ƙin ciyar da ita yana daga cikin abin da Allah ya hani a kansa saboda Allah ta'ala cewa ke yi yas'alunaka madha yunfiqun qul lil afu ka gaya musu cewa suna tambayi ka dangane ga duke su me wa za su ce me za su ciyar Allah ta'ala ce ka ce su ciyar da abin da ya rage na duke su na bukata ka fitar da bukatar wajibi ta gidanka da iyalinka da yan uwanka na kusa to ka ce da dukiyarka kuma ga sauran yan uwa musulmai wanda suke ba yan uwanka bane na kusa yan uwa ne nesa ciyar da su daga wannan falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya baya sai ya zama ka amfana da ladar da za su samu na azumi kai ma ka samu makamance wani ladar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi za a bashi lada kwatankwacin abin da ya ce da mai azumin ba tare da an rage ma shi mai azumin wani kwaya zara ta dukiyarsa ba ko ta ladarsa ba da yawa musulmai suna wajen tafsirin alkur'ani da ramadan za su gushe suna karanta alkur'ani safiya da yamma suna ta tsayuwar dare tarawihi ƙiyamin layi. duk wannan hanyoyi ne na samun lada da musulmi suke lazimta a wata ramadan to yi kokari ya kai ɗan uwa musulmi yi kokari ya kai uwa musulma mu zama mun tara dukiya da za mu shiga wata ramadan da ita musamman yaran mu ƙanana, mu koyar da su mu masu training a hanyar samun lada wajen ce da dukiya saboda Allah ta yaya wasu suna yin asusu su yi banki su tara dukiya su aje kuɗi a cikinsa kuɗin da za su aje zai zama cewa wani ya tara dubu uku wani ya tara dubu goma yaro ne karami wani ya tara dubu talatin sai ya zama kullum za a ɗauko dubu ɗaya ya so dabino ya so ruwa ya so kunu ya bi masallaci yana raba mutane fi sabilillah ina iyaye mata wanda suke da tarbiyya ta zama ita ce mai yawan tsoka a hannunsu ku fito da kuɗi ku dinga ba mu yaranku dabino da ruwan sanyi da kunun zaƙi da soɓorodo da kunu mai zafi na aya ko kuma kunu na gyaɗa ko kunun tsamiya ko kunun gero kuna ƙullawa kuna ba mu yaranku suna zuwa suna sadaka suna neman masu azumi suna neman wanda suka yi ibada don su cika makogoransu su samu lada su ji daɗi cewa sun kai ibada su lafiya lau madalla ga uwa madalla ga mutanen kirki wanda suka ɗauka duke su suna bayarwa ku je kasashen larabawa kaga mutum shekara guda zai yi na tara kuɗi ba don ya ɗinka kaya masu tsada a lokacin sallah ba ba don ya je ta ƙoƙarin ɗinke-ɗinke ba ba don ya cika gidansa da abinci ba ya zama za su ci abincin su ci su ci da safe kuma a ji a zubar da shi a wanke shi a hanyar wanke-wanke ba shi ne burinsu ba burinsu shine su tara kuɗi su zo su ce da duke su fi sabilillah ga masu bukata a cikin ramadan wani ya kai azumi a bakinsa bai da abin da zai ci wani dabinin zai ci baya da kudinsa wani kudin da zai sha baya da kudinsa kada ga mutum tsaf tsaf yi tsammanin kullum cikin kudi yake a'a wallahi wani baya da abin da zai ci wani baya da abin da zai sha wani baya da abin da zai yi sahur da shi na gobe ya zama muna da himma wajen ɗaura abinci leda leda muna rabawa take away take away muna ba musulmai su je su ci su yi bude baki da shi wannan shiri ne na wannan bako da muke jira bako na ramadan bako mai albarka bakon da idan muka ce da dukiya a cikinsa za mu samu ladar waɗanda suke wannan azumin inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura kada zai muna ce da dukiya muna gorantawa ko mu je muna ta bada labari a yau shekara ta kaza gidana ba a yanke ce da masu azumi ba kullu ana ciyarwa kullu ana kaza la mu yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun yi wannan ibadar ta ramadan ko muna samun lada muna yin abin da ya dace muna neman allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu gagarin lada a cikinsa shawara ce ta hanyar ce da dukiyarmu don masu azumi da mu karan kanmu shawara ta gaba yan uwa musulmi mu sani cewa lalle allah subhanahu wa ta'ala mai karamci ne mai girma ne mai kuma karɓar bayi ne Allah ta'ala baya da nufin ya muna azaba Allah baya da nufin ya wahalar da mu a lahira Allah yana so ya tausaya muna ne yana so ya muna gafara yana so ya sanya mu cikin aljannarsa abinda Allah yake so shi ne duk lokacin da muka yi laifi mu zo mu tuba gare shi mu ba mala'iku bane mu ba annabawa ne. waɗannan ne kaɗai ba sa laifi a ban ƙasa amma duk wani ke ƙasa da su zai iya daidai zai iya kuskure zai iya jin daɗi zai iya rashin daɗi zai mu wani zai ɓata ma wani mu iya kokarin mu ga cewa lallai allah karimi ne kuma akramin allah yana da karamci shine kuma wanda fi kowa karamci to mu nemi karamcin allah ta hanyar neman gafarar zunubanmu da muka dade muna yi muka ta saba masa muna yin abubuwa marasa kyau to mu nemi gafarar allah mu nemi gafarar allah akan abin da muka yi mara kyau wanda muke tsammanin in Allah bai yafe mana ba wannan abin zai zama dalilin azaba a gari ma gobe alƙiyama to kada mu yadda mu yi mara balale da azabar Allah mu yi iya mu yi mara balale da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda azabar Allah mai raɗaɗi ce to Allah mai gafara ne mai jin kai ne mai tausayi ne mai rahama ne ga bayansa mu iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun nemi yafiyarsa mun nemi gafararsa a kan zunuban da muke aikatawa dare da rana safiya da mu mu sani ya ku bayan allah cewa lalle allah subhanahu wata'ala ya halatta mana abuwa da yawa da za mu iya fa'idantuwa da su kuma mu iya hutawa da su a cikin wannan wata na ramadan kada mu yadda mu bar wannan dama ta alkhairi ta wuce ba tare mun ci ribar ta ba wata ramadan wata ne mai albarka wata ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake ba da dama ga bayi su yi ayyuka na gargari don ya linka masu ladarsu su zama masu samun alkhairi a wajen Allah subhanahu wata'ala yan uwa musulmi damamakin da Allah ya bamu a wannan wata na mai ta karanta alkur'ani mai ta salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai ta hailala muna istighfari muna tahmidi muna takbiri wannan dama ce mai girma wadda in muna yin ta Allah ta'ala zai tausaya mana ya gafarta mana ya mana rahama a cikin abubuwan da yawan mu ba san illar da suke cikinta ba mai damuwa mai bakin ciki mai tashin hankali in ya rungumi ibada da gaske a cikin wannan wata na ramadan Allah subhanahu wa ta'ala yana tausayawa ya gafara ya rahama ya kuma sanya ayyukan mu zama nagari su ne za su zama a gaba gaba a gobe alkiyama ta hanyar dalilin wannan ibada ta ramadan da muka dinga gabatarwa yan uwa mu iya kokarin mu muga cewa muna ƙara sanin ma'anonin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa ta gari wadda su ne abubuwan da zamu gani a cikin wannan wata na ramadan magabata na kwarai suna karanta alkur'ani suna ta su san ma'anoninsa su san hukunce-hukuncen da suke cikin wannan alkur'anin da za mu san shi a cikin wannan wata na ramadan suna karanta hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sanin yaya allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana umarni da bibiyar al'amuran da suke su ne daidai a cikin wannan wata na ramadan kada mu yi sake da damar alkur'ani da sanin ma'anin da take cikinsa ta wajen abin da Allah ya umarce mu da shi da abin da Allah ta'ala ya hane mu a kansa duk a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yan uwa wannan damammaki da Allah subhanahu wa ke bamu mu ci riba su, mu iya ƙwarin wajen ci riba su. kada mu yadda wannan wata ya zo shallake ya wuce saboda saurin tafiya gare shi kana ganin za a fara ramadan nan da 'yan kwanaki kana nan baka an karba zai ce maka an yi goma an yi sha biyar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an raba wata biyu ka ji an ce an yi ashirin ka ji ana magana cewa saura kwana uku sallah ana ta ruguguwa wajen tela mutane suna ta ɓata lokacin su akan abin da ba shi da amfani ga masu amfani an ki amfanuwa da su muna fata Allah subhanahu wa ta'ala tausaya mana yi mana rahama sanya mu daga cikin bayansa da zai yanta cikin wannan wata na Ramadan mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi tarin falala da alkhairi in Allah ya jama'a banda kasala mu miƙe don neman falala darajoji ga kuma ni'ima ga dimbin Allah Allah yafi darajar Ramadan